ina jin ki baba yana ta wani iri a cikin gidan da ka san ya haukace haka yake ka kai ni ni fa abin ya ishe ni shi yasa ce bari in in son faɗa maka ina dole abam salamu alaikum alaikum salam na yawa sanne dai sanne ka dai kawan koma eh na ce aban kawan koma ya kai na'am ba ni nake magana ba kai din fa kai kai ne ni kuma ni ni ne sauƙaƙe sawaƙi na magana haka take <laughs> kai amma za a raina min wayo za a raina min wayo ka su amfani kai kai ka ka tara mutane a cikin gida na tara na tara na tara kai na tara kai na tara na tara alƙuran na tara to yanzu me kaka eh abin da ya kawo ni na zo da kya manufofi tare da jigajigan misalai ba don komai ba don kara ma da na makuba baba na dai gaya maka dambu baba na sa abin da nake so da kai a'a to to to to kuma ni a ban kawai to yanzu yaro me kake so Hanyo. ka sanan ka sanan ka sanan ka sanan ka inna lillahi wa inna ilaihi wato da an ce mai hanya da an ce me kake so aka ce hanya sai kama dauka da gudu inna lillahi wannan abu na lafiya ne wannan fa abin sai an duba Allah dai ya kyauta baba sauwake Allah ya mana maganin wannan abu amma bari ma komai na san yadda zan yi za a ba ai wannan masifa ce gaskiya Allah ya sauwake ni ba zan iya zama da shi haka ba sai ma yake <laughs> ba isa dai bari dai bari dai ba komai dai zan dai san yadda za a yi mm, bari bari fita baba taki ma